Ana dan buran zazzau uban mara uba mai uban ma kai ne ubansa dan bura na je gidanka na ci angul hamama na yi alabul mara'i ka san ni mayan kaza ne ko alahira ina kusa da kaza ai love you kaza. <laughs>